Bello abin da za a yi taro na duniya na tattalin arziki wanda Najeriya ko kuma in ce ma nan yankin a irin wannan taron ba. Da haka za a fara wannan taron ne daga laraban nan alhamis juma wato tsawon kwana uku kenan. A sannan a Najeriya dama wannan ya zo daidai lokacin da take cikin kahu cewa ita ce ta ce kowace ƙasa arziki a Afirka. kuma sannan ta ashirin da shida a duniya wannan ya nuna kamar najeriya tana kokarin nuna duniya cewa ita ma ta fara tasowa kuma tana da yanayi mai inganci na ɗaukar nauyin shi wannan taro sannan kuma ba da dama ga masu zuba hannayen jari su shigo kasar domin zuba waɗannan hannayen jari. Ni ma ayi sun fara yaɗa ganda cewa duk rikice-rikicen nan ma da ake ba sa shafar tattalin arziki ko kuma zuba hannayen jari a Najeriya. wato jami'an tsaro jami'an 'yan sanda dubu shida ne za a yi amfani da su domin tabbatar da tsaro a yayin wannan taro na wuni uku wanda kuma zan iya cewa shine karo na farko da ake amfani da jami'ai masu wannan yawa da zalika kuma 'yan sanda din sun fi da sanarwar tabbatar da ko kuma in ce ƙara tsaurara matakan tsaro wajen shigo na cikin abuja wanda ya biyo bayan ma ba da hutu a dukkanin birnin a waɗannan ranaku da haka zai wuya wani ya shigowa abuja haka kawai in ba ya shafi shi wannan taron ba ne a kyalin shi shigo da haka dukkan mashigun abuja yanzu suna da matukar wahalar shiga birnin sai ka iya share ya tafi da za a yi a mota na tsawon minti sha mutum ka iya yin awa biyu ma bai kammala ba wajen shiga birnin saboda tsaronin bincike da ake yi kuma hatta shi kansa wannan eh, masaukin baki na Transco Hilton inda za a sauki baki da za su yi wannan taron an sauya masa fasali wasu daga cikin ma'aikatansa waɗanda ba su da muhimmanci sosai su ma an ba su hutu kuma sannan ba za su na shigowa da mota wajen taron ba. Wato dai a takaice Bello an sauya ma hanyar da ake shigowa shi wannan babban masaukin bakin wanda aka yi wata hanya ta musamman wanda su bakin za su na shigowa. Kuma wasu labarai da muke ji Eh, waɗannan bama-bamai da suka tashi har sau biyu kusa da abuja sun firgita wasu daga cikin wakilan da ake sa ran za su zo wajen taron wanda ba mamaki a gaba su zo ba. Hajji Nasir kamar da wadawa za su halarci wannan taro. Wato eh, wanda ake sa ran eh, kamar daga nan Amurka wanda zai halarci taron shine sakataren harkokin waje john kerry wanda ake fata zai zo sannan da wasu ministoci daga wato kasashe da dama na duniya waɗanda suke da hulɗa da najeriya sannan kazalika da jami'ai daga bankin duniya daga kwamitin lamuni na duniya imf kazalika da cibiyoyin ba da bashi irin su paris club irin su london club duk za su halarci wannan taron amma kuma babu shakka idan ba a ga wasu daga cikin su ba zan yi mamaki ba saboda waɗannan abubuwan takaici da suka faru na tashin gwamnati na. nan. To, mashallah Hajji Nasir a kwanaki masu zuwan Allah da za mu bubbugo muku kuma za mu karɓi rahotanni daga wajen ku game da shi wannan taro da manufarsa da kuma irin amfanin da zai iya yi a Najeriya. Na gode madala. madala bello. Thank you.